Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai muna talata sha hudu ga watan Mayan na dubu da sha tara sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin zaku cewa 'yan ta'adda sun kai hare-hare jiya a wurare daban-daban na jihar tilibiri a gidan kasan kutukale an fatattaki maharan amma a tilibir an jiwa wani malamin kirista rauni aka kuma yi awon gaba da mota daya muna ta da karin bayani za a samu karancin ruwan sama a bana a niger haka magabatan ma'aikatar yanayi ta ƙasa suka bayyana a taron manema labarai yau a yamai rahoton musamman na yau zai kai mu a garin karma inda wata tsohuwar ma'aikaciya take gudanar da rayuwarta ta hanyar sai da lemun zaƙi da aka sarrafa da kayayyaki na gida ko mutum ɗaya bai rasa ransa ba a ɓangaren mu a halin yanzu haka ministan cikin gida muhammad bazum ya bayyana wato jiya da yamma a shafinsa na twitter bayan harin da aka kai a gidan kasan kutukale mai nisan kilomita hamsin da birnin yamai inda ake tsare da 'yan jihadi da dama maharan sun su akalla ashirin wato sun yi amfani da ranar kasuwar garin wajen sadewa da al'umma kafin su kai harin wajen wato karfe hudu na marece kamar yadda wata majiyar tsaro ta shaida wa kamfanin dalancin labaran faransa afp a hannu ɗaya kuma a wani lokaci aka lalata cibiyoyin waya na man gaise a gundumar walam da na barakatan a wuri mai nisan kilomita 30 kan hanyar talibiri wata majiya kwara ta bayyana cewa maharan sun fasa tankin injin wuta na lantarki na man gaize inda suka ɗauki gazuwal mutum ɗaya ya jikata yayin da aka yi awon gaba da mota ɗaya tare da haddasa ɓana kayayyaki masu yawa a sakamakon wani hari da wasu mutane akalla ashirin dauke da makamai kan babura suka kai da misalin karfe tara na daren jiya a majami'ar jean baptiste wato da ke dalbel a jihar talibiri per flavian lawali idi e na wannan wato majami'ar ya yi wa mana amadu karin bayani Sun zagaye dukkan mujami'ar sai wasu mutanen goma suka shiga kai tsaye wajen limamin mujami'ar suka tambaye shi ya ba su kuɗi. Da ya ce musu bai da kuɗi sai suka ce masa ya ba da makullan mota da motuna sai ya ba su. Daga nan suka fara harbi suna caji suka yi ƙoƙarin da motuna da ba su tashi ba sai suka harbe injin ta yadda ko bayan sun tafiya su ba aiki da su. Sun ɗauki motar mujami'ar sun harbi limamin mujami'ar ga hannu da kuma kafa shine shugaban mujami'ar bayan shi ba su taɓa kowa ba sun yi ta harbi suna kakkarya kayayyaki sun tafi da waɗanda suke iya tafiya da su A walam jihar Tilibiri masu gonaki kusa da sansanin sojoji na jirar ruwan sama su sauka domin su shuka gonakinsu. Mutuna muku cewa a bara sojoji sun hana su yin shukar saboda dalilai na tsaro. ganin hukumomi ba su cika alkawalin da suka ɗauka domin su ba masu gonakin suka sha alwashin shuka gonakin nasu a bana abdu hassan ɗaya daga cikin masu gonakin ya yi wa ilyasu gumandai ƙarin bayani in dai ni wani harko sintin yan kason kan inda marga miru kwara tun somawar wannan haraka mu da su mun yi taro a fadar amiru mun gabatar da bukatun suka ce mu yi takardu muka yi takardun magabatan da kenan suka sa hannu aka kai su tribune daga can aka isar da su yami daga wannan lokaci ba su ce mu na ko ba kuma ga mu masu iyalle ne mun ci mun sha ba su sani ba ko da masu furoje-furojen ga ba wanda ya yi tunanin cewar an ga mutanen mun katse musu hanyar samun abincinsu ba kuma wanda ya ba mu wani abu muka yi ta jiro har muka gashi a ranar yau dai wallahi da damana ta sabka to kowanne ne cikin mu zai nuna gonar shi ba wata wata tsakanin mu abinda suka ga dama duk muna mu iyakacin abin da mu faɗi kenan wallahi da hayr kan buwar kul ko mu faro duma hay kul siyidin daga wankan ir ko kebi sai kul inte kwanaki biyar mazana unguwar talage suka share a yamai kwataro ba tare da samun koda digo ɗaya na ruwa ba a famfuna abokiyar aikin mu ruka yato abdulrahman ta haɗu da wasu daga cikinsu a jiya ga kuma bayanin da suka yi mata muna da matsalar ruwa kwarai wallahi nan ga a taimaka muna mu samu ruwa muna wahala kwarai fa ba mu kwana fa nan dai muke kwana bisu famfo sai lokacin da suka zo nan ne za mu zo wa mu kwanta wallahi akwai matsalar ruwa saboda muna yin kimanin kwanaki biyar muna cikin rashin ruwa ko da asuba sai wajen karfe biyar ne na safe muke samun ruwa a wani lokaci sai in mun yi sa'a muka je gidajen da akwai famfo na murtsatse sai su ba mu kaɗan a cikin jirduwa wani lokaci kuma sai mun sayi fiya wata. Gwamnati taimaka mana na samar da mafita akan wannan matsala. Matsalar ruwan ga yana ba mu wahala. Muna tahiya wurare masu nisa domin mu nemo ruwa amma ba mu samun shi. Kwanakin ga muna nan ga shan wahala. Wataran har cikin motoci muke shiga domin mu ta waɗansu anguwa neman ruwa. Cikin wanga azumi mun sha wahala sosai. tun farkon watan ramadan da muke ciki mazauna garin arlita suke fama da matsalar ruwa a famfuna duk da yake a shekarar 2017 an gina shato na farko a garin mai girman metar kibba dubu daya ramar elatufet mamba a kungiyar farar hula a arlit ya yi wa gungun muhammad dantani karin bayani ta wayar tarho kwarai kwa a rufe kwanan ga akwai matsalar ruwa zaman kai kwana goma in ma ba a wara azumi ba matsalar ruwa akwai karshe da yawa wanda yake basu da ruwa dare da rana zumun shi cikin jita jita sun ce a wata rijiya ce ta lalace sun san suna da rijiya takwas wanda suke fiddo ruwa ciki cikin rijiya takwas kina akwai biyar wanda suke aiki to da rijiya guda ta yi fan ga ruwa nan akwai su kuma an gaza a basu ba ana can ana kashe kuɗi a gyara wannan ya lalace gyara wannan ya lalace Shugabannin kungiyoyin farar hula Nijar da suka yi yunkurin yin jerin gwano yau a Yamai domin nuna bakin cikinsu dangane da yawan ɗauke wutar lantarki da kuma ruwa ba su samu nasara ba. ƙara da suka shigar wato kan halin da hukumomi suka yi bai samu karbuwa ba. Ma'aikatar magajin garin Yamai ta yi min jaki kan matsayinta na haramta zanga-zanga a ranakun aiki. Sai da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin ya shaidawa abokin aikin mu cewa za su ajiye wata sabuwar takardar shiga zanga-zanga wato nan ba da bata lokaci ba da manar bana ba za ta yi ruwa kamar bara ba haka shugaban sashen wato hasashe na ma'aikatar kula da yanayi ta ƙasa usman bawa ya bayyana a wani taron manema labarai da ya shirya a yau a nan yamai amma da haka za a sami ruwan sama masu ƙarfi a wasu yankuna na nijar inji usman bawa da damana ta 2018 mun yi hasashen halin sabkar sanyi a ƙasar Nijar kuma a ƙarshen damana shimfiɗar ƙasa ta samu jika sosai inda aka samu zubar ruwa masu yawa a yankin Difa, Zandar da yankin Doso. a karkarar dole ma muka lissafa milimeta bakwai. a ƙarshen damanar an fuskanci mutuwar mutane da dama da asarar kayayyaki masu yawa fuskar yanayin damanar dubu biyu da goma tara mun yi hasashe na watan augusta juli da satumba za a samu ɗumbin zubar ruwa a jimilce idan aka ɗauki yankunan tilaberi ya mai doso tawa da maraɗi za a iya tunkarar zubar ruwa mai fa'ida sai dai a yankunan difar da zandar zubar ruwa zai fuskanci yankewar damana jihi-jihi Idan aka yi min zame da shekara ta 2018 hasashenmu ya nuna shekara ta 2019 ba za ta samu ruwa ba kamar ta 2018. A yau ne aka soma jarabawar bakaloriya fannin motsa jiki a dufaɗin ƙasar Nijar a makarantar sakandare ta kwara Kano ta Yamai inda cibiyar jarabawa mai lamba goma take. Ɗalibai dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin suka fuskanci jarabawar. Wasu ɗaliban sun ji daɗin yadda lamura suka wakana, wasu kuma sun yi ƙorafi dangane da damuwa da kuma zafin rana sosai. Sai mu saurari Ibrahim da kuma Nadiya a hirar su da Rukayyatu Abdulrahman. Wana debice treto. Tun da sai muka soma da yake cikin watan Ramadana muke. Tun karfe shida da rabi na halarci wurin inda muka soma jarabawar a karfe bakwai. Karfe takwas zuwa karfe takwas da rabi mun kare. Ni ban fuskanci wata matsala ba. Mun zo ne yau da sayar dan jarabawa Bak Sportif. Da farko zulumi akwai tsoro-tsoro amma sai muka kama jikinmu ba wata damuwa amma akwai zahi ba ya sake tattakin yana iya kaucewa bukatar ina fatan wajen tsereren ban talatin in san maki goma sha biyar wajen juye-juye maki goma sha takwas wajen jifa yauni maki goma sha ɗaya da maki goma sha uku wajen tsallen dara. Allah ya yi wa tsohon zakaran 'yan kokowar Nijar na shekarar 1981 Bala Alhaji Haladu da aka fi sani da Bala Kado da suwa yau a garin Matamai. Mamacin ya bar duniya yana da shekaru 73 bayan ya yi fama da gajeriyar rashin lafiya. ya bar mata guda da kuma 'ya'ya tara sai mu ci allah sa kwanciya hutawa ce. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Kabal Kwalewa. Tare da Radio mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman na fati gurinsi na sana'ar sai da ruwan sanyi da kuma lemun 'ya'yan itatuwa a garin karma da ke karamar hukumar karkarar karmar a gundumar kwalo matar wadda ta yi zaman samun albashi ta yi niyyar yin kokari da kanta domin wato tattalin rayuwarta da kuma taimakawa 'yan uwanta a cikin wannan hira da ta yi wa balkisa tahiru matar da ke cin gashin kanta da kanta ta yi bayani kan aikin nata da kuma matsalolin da take cin karo da su. Domin samun inci cin gashi kanta da kanta, Fati Gorinsi ta tsunduma a cikin kasuwancin lemun zaƙi da ake sarrafawa a nan. Tana gudanar da kasuwancin ne a garin Karma da yake kusa da Nyamai. Sai mu saurari abin da take cewa. har yana banda bayan ruwan sanyin da muke yi muna yin ruwan lemu muna haɗawa lemun tsamiya da na kuka wata rana muna sayan lemun tsamiyar da na kuka ne a garin yamai shi lemun tsamin wata rana mukan same shi a nan wata rana kuma ba ma samun shi yaushe kika fara wannan aiki wallahi ban daɗe da fara wannan aiki ba da ina yin shi ne sannu-sannu domin ina zuwa wajen aiki. Aikin da nake ba na gwamnati ne ba, na kungiya ne. Bayan mun samu wasu matsaloli a ciki, shine nake to bara in dawo gida, in ci gaba da sana'a da nake yi, in ta da firgokan mu, in yi sana'a da su. Kun sabbai sai no ai haihuwan fai ne to na yin firgai wayar firgo zai ne kan goyar sai da. Wani matsaloli kike fuskanta a cikin wannan aiki? Gwai kunno suke kan sin da sandai. Ba aikin da ba wuya, domin wa'ansu mutane suna tunanin cewa aikin da kake yi ba don ka samu karuwa ba ne, kawai ruwan lemu ne kake yi su ɗoka su sha ba tare da sun biya ba. Gaskiya aikin nan tun da na fara yin shi, ina biya ma kaina bukatuna ba sai na jira wani ya zo ya yi mini ba. Ina biya bukatuna har da na yarana idan sun taso. nigati ko gudir hina wani waka irko kador duwara wallahi ni duwara wane kira zaki maga yan uwanki mata waɗanda ba su aikin komai na sai mun girbi kiran da zan musu shine ku tashi da kwana ku nemi na kanku ba sai an muku ba mutum mu ceci irko subhanahu ta'ala ga marla karshen wannan shiri da muke na maricin yau yanzu kuwa zan barku da habibu garba wanda shiri daki magana domin gabatar muku labarai da harshen zabarmanci bayan haka za ku tarbi nafisa adamu da kira labarai da halashen faransanci adam muke fatan a huta lahiya studio kalangu a gaya tare da radio fara'a lamba uku zangon fm a tesawa tare da radio tarmamuwa lamba biyar zangon fm a birnin kwani tare da radio niya lamba biyar zangon fm a balle tare da radio dalol sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.